Happy birthday to you, Amira. Happy birthday to you. <laughs> go there. Happy birthday to you. Zan baki naira miliyan goma. Wallahi falalu ka ji tsoron Allah. Ba na jin akwai wani abu da zan ƙara yi domin in yarda da ke. a wannan lokacin ya rusa min duk wani tanadin da na jima ina yi wa kaina ya lalata min komai na rayuwata fuskarki da maganganunki sun suka tabbatar min da cewar kina ji da ni kuma kina so idan rai ya ɓaci ba a son hankali ya gushe ya za ka bar karamar yarinya tana zama mana da kimar mu ne tun farko sai da na gaya maka akan ka rage yawan neman mata bayan ka san cewa neman matan nan matsala yake bawa 'yan siyasa yanzu kin zabi ki zubar da mutunci ki a idan mutanen da suke ganin ki da mutunci don son Allah baya haɗuwa da son zuciya duk wani abin da ya faru kaddara ce this is the honorable Kinta, kunci, follow her! ba na son ki ɗanɗani zafin albarushi amma idan baki ba da wayannan hotunan ba yanzu ki sheƙa ki barzan wallahi falalu ka kashe ni amma wallahi har in mutu ba za ka san inda hotunan nan suke ba kuma hotunan nan sun riga da sun shiga inda ba za su fita ba ko da kuwa sun fita sai asirin ka ya tono ina hotuna suke za ki mutu ka kashe ni wallahi ka kashe ni mata ta karshe ki bani hoto